wanda Abdulaziz Sani Madakin Gini ya rubuta, sai ne da zan karanta muku shi na Najib Ishaq Saleh nake cewa masu raro, Salamu alaikum. Idan masu raro suna biye da mu kuma ba su manta ba, in karanta muku littafin Hikayen Alajibi littafi na ɗaya. Kai, idan fa ba ku manta ba, har littafi na biyu mun karanta. Yanzu kuma za mu shiga cikin littafi na uku ba tare da ɓata lokaci ba. Idan masu raro suna biye da mu kuma ba su manta ba, a littafi na biyu ya kare ne a inda cikin tsananin sanyin jiki da bakin ciki mara misaltuwa jaruma Hazelet tana zubar da hawaye ta kammala wankan a cikin bahon sannan ta dawo falo ta buɗe jikar kayanta ta ɗauko waɗansu tufafin ta sanya. Thomas Raro a nan littafi na biyu ya ƙare. Idan masu Raro suna biye da mu kuma ba su manta ba. Yanzu kuma za mu shiga cikin littafi na uku ba tare da ɓata lokaci ba. Hikayen Alajabi littafi na uku. Al'amarin Sarki Lafayis kuwa ya fice daga cikin harabar turakarsa ya nufi inda bargar dawakai suke. Cikin hanzari, Jaruma Hizelet da Abu Damsur suka bi shi, da isarsa bargar dawakan sai aka janyo wa sarki dokin sai yawo. Hizelet da Abu Damsur ma sai suka kama nasu kan suka hau. Nan take su ukun suka fice daga cikin gidan sarautar gaba ɗaya. wani hadimin gidan sarautar ne ya yi musu jagora zuwa babbar kasuwa ta birnin na huzar kasuwa ce mai girman gaske kuma a cike take makil da jama'a daga sassan duniya daban-daban masana da masu hasashe sun tabbatar da cewa a nahiyar gaba da kaf babu wata kasuwa wacce ta kai ta domin duk abin da mutum yake nema inda akwai shi a duniya to za a same shi a wannan kasuwa babu wani jinsi na ɗan adam wanda mutum ba zai gani ba a cikin wannan kasuwa saboda shaharar kasuwar ya bada a ko'ina a cikin duniya. Bisa wannan dalili ne ya zama na cewa kullum birnin Madahuzar a cikin karɓar baƙi yake kuma ana samun kuɗaɗen shiga masu ɗimbin yawa. Lokacin da sarki Lafai suka iso wannan kasuwa sai suka sa aka kai su wajen sarkin kasuwa wani balarabin mutum ne wanda ya kasance babban attajiri a birnin mai kwarjinan gaske kuma ya kasance adali mai gaskiya da riƙon amana. kyawawan halayensa ne suka sa aka ba shi wannan mukami na sarkin kasuwa ana kiran wannan mutum da suna ayyan bin ashmar cikin karamci da biyayya ayyan ya tarbi su sarki lafayes ya shigar da su har cikin babban rumfarsa ya zaunar da su ya kwashi gaisuwa a wajen sarki lafayes sai suna a gare shi ce ya kai wannan sarki mai daraja kai sani cewa tuni shugabanni na sun sanar da ni cewa ka zo wannan birni namu mai albarka ne domin ka zartar da harkokin kasuwanci Shi yanzu za ka iya sanar da ni irin kasuwancin da kake sha'awari? Sada Sarki lafayas ya ji wannan tambaya sai ya dariya sannan ya ce, Mudun abinci na kowane iri, sannan kuma ina so ka gaya mini abin da ake siyan kilo guda na zinare. Da lu'u-lu'u wanda ake tonowa daga ƙarƙashin ƙasa. Kurji wannan mutum sai sarkin kasuwa ya miƙe tsaye ya je ya ɗauko wani ƙaton kundi ya zo ya buɗe shi a gaban Sarki lafayas Ya nuna masa farashin kayan abinci da na ma'adanan ƙasa. Ko da sarki lafai ya gama jin komai sai dubi sarkin kasuwa ce ina son abinci bincika mini iyakar buhunan abinci da kuke da su a aji a cikin kasuwan nan gaba ɗaya. A haɗa su a lissafe su duka yanzu zan biya. Kurji wannan batu sai idanun ayyan suka zazzaru ya dubi sarki lafai cikin firgice ce. Ya shugabana ai idan ka sai dukkan abincin nan za mu shiga sa na ɗan tsawon kwanaki. da haka sai sarki lafai ya murmushe ce ai idan na siya abincin ba tafiya zan yi da shi ba kuma ba ɓoyewa zan yi ba zan baje kolin sani a nan kuma na rage masa farashi domin talaka su amfana ke zalat maza ki kirga iyakar kuɗaɗen da zai siya kayan abincin ki baiwa sarkin kasuwa na take kuwa hizalat ta ɗauko takarda da alƙalami ta shiga rubutawa shi da sarkin kasuwa saboda mamaki kawai shiru ya zuba wa sarki lafais da hizalat idanu ba komai yake tunani ba a cikin zuciyarsa face washin sarki lafais yana da kuɗin da zai iya siya gaba ɗayan buhunan abincin garin shin wannan kyakkyawar mace za ta iya haɗa wannan lissafi aikwa kafin cikar daƙiƙa dari biyu da hamsin tuni zai ta gama lissafin ta ƙidaya kuɗi na miliyoyin dinare na take sarki lafais ya sa aka rinka ɗebo akwatunan dirha ana kawowa shagon sarkin kasuwa ana ƙirgawa Ga dukkan alamu wannan rana ta yau gaba ɗayanta za ta ƙare ne a kan ƙirgar waɗannan kuɗaɗe har sai da azar ta yi sannan aka yi rabin ƙirgen kuɗin. Kwatsam sai aka ga gaba ɗayan 'yan kasuwa da ke da mallakin kayan abincin da aka siya sun zo cikin ayari zuwa rumfar sarkin kasuwa. Sarkin kasuwa Aryan ya miƙe da sauri ya tare su ya dubi shugabansu ya ce, Lafiya, menene ya kawo ku rumfata ko ko kun ƙosa ne da ku karɓi kuɗaɗen ku Sada shugaban 'yan kasuwar ya ji wannan tambaya sai ya gyaɗa kai ya ce, A'a, ba wannan ne ta kawo mu ba. Yanzu nan wani bakon fataki ya shigo garin nan. Ko da ya ji cewar Sarki Lafais ya siya kayan abincin mu sai tara mu ya ce ya ƙara mana dirhami hamsin a kan farashin komai kuma ya ba mu kuɗin saboda haka yanzu idan Sarki Lafais yana son wannan kaya sai dai shi ma ya sake ƙara farashin. Ko da wannan batu sai ran sarki Lafayette ya ɓaci zuciyarsa ta kama ta farfasa kamar za ta ƙone. Kawai sai ya dubi jaruma Hizilat a fusace ce, tashi ki je ki ga kowane ne wannan baƙon ba fatake. Kuma ki ƙara farashi da dinare ɗari idan za ku kwana da shi yana ƙarawa, ke ma ki ƙara har sai ya sallama miki. Ina da kuɗaɗe marasa adadi, ko birnin nan aka saida mini gaba ɗayansa zan biya shi. Da ji wannan umarni sai Hizela ta miƙe tsaye ta dubi 'yan kasuwar ta ce, Mu je ku kai ni wajen baƙon ba fataken. Nan take 'yan kasuwar suka juya, suka nufi wani bangare daban na kasuwar. Hizelat na biye da su duk inda ta wuce sai ta ga ita ake kallo. Don haka sai ta yi sauri ta ɗauko wani mayafi a cikin jakarta ta lulluɓe kanta. Abin da ya ɓata mata rai shine ai surar jikinta a bayyane take kuma mayafin nata ƙarami ne ba zai iya rufe dukkan jikinta ba. Haka dai ta ci gaba da tafiya kanta a sankuye tana ɓoye fuskarta har suka durfafo wata babbar rumfa. Tun daga nesa ta hango wani kyakkyawan zabkeken saurayi zaune a kan kujera kuma sanyi. Da kaya nasara kai. a ƙofar shagon babban abin da ya bata mamaki a tare da shi shine kamanninsa ya fi jirkita zuwa ya mace domin hatta gashin kansa da wuyansa laɓansa duk irin na mata ne amma kuma babu komai a kirjinsa kuma da ganin yanayin kuzarinsa irin na mata ne Hizelat na haɗa idanu da wannan kyakkyawan saurayi sai ta ji zuciyarta ta buga da ƙarfin gaske a karon farko a rayuwarta. Da ta ji irin hakan ta same ta. Aikuwa shi ma saurayin yana ganin ta sai shi ma zuciyarsa ta buga ya ji nan take ya kamu da tsananin son ta amma da ya tuna cewa ai shi mata maza ne sai bakin ciki ya turnuke shi har kwallar bakin ciki ta ciko a idanunsa cikin hanzari ya goge kwallar tasa ya kui da kansa kas shi dai wannan saurayi ya kasance ɗa ga sarki joseph na birnin rome gaba ɗayan siffar jikinsa ta maza ce amma kuma al'aurar mata gare shi haka aka haife shi da wannan halitta kuma sa'ad da ya fahimci cewa halittarsa daban ce a cikin mutane sai kamar da tsananin bakin ciki ya yi ta rusa kuka ƙasa-ƙasa sarki Joseph yana turawa wajen manyan boka ana neman wanda zai iya gyara halittar yarima jamnas amma an rasa sau uku yarima jamnas yana yunƙurin kashe kansa saboda wannan baƙin ciki mahaifinsa na hana shi da ƙyar da su goshi sarki joseph ya lallami jamnas ya rungumi ƙaddara. amma sai ya sa a ransa cewa ba zai taɓa yin aure ba kuma zai ɓoye matsayinsa na mace har abada cikin sirri ba tare da saninsa ba tunda ta boka da likitocin da ake neman maganin a wajensu ba su san mara lafiyar ba. jaro jaruma Hizelat dab da Rima Jamnas sai kare mata kallo. A karo na biyu ya ga irin tsananin kyawun surar jikinta sai ce a cikin ransa Inda ni namiji ne, da dole na karya alkawarin don ɗauka na auri wannan kyakkyawar budurwa. Cikin girmamawa, Yarima Jamnas ya yi wa Hizelet barka da zuwa, ya sa hadimansa suka kawo mata kujera ta zauna. A lokacin da dakarun tsaronsa suka daɗe kewaye shi don tabbatar da tsaro. Lokacin da amarya Nasmira ta zo daidai nan a labarinta, sai sarki Ram ya tarnumfashinta ya ce, Dakataka ina da tambaya a cikin zuciyata, ina son ki bani amsarta kafin na mance da ita. Washin menene dalilin da yasa jaruma Hizila ta fashe da kuka lokacin da ta ga al'aurarta a cikin madubi sa'ad da za ta yi wanka a cikin kewaye. Kurji wannan tambaya sai amarya na tsimira ta kyalkyale da dariya sannan ta rubi sarki Ram ta ce, Me yasa ba za ka ci gaba da sauraron labarin ba har zuwa sa Idan ka ji baka ci amsar wannan tambaya ba, ai sai ka yi min ita. gan faɗin hakan sai na tsira ta yi hamma gami da miƙa ta ce, Kai, gaskiya ni na gaji kuma bacci nake ji, ya shugabana, ko ka san kuwa dare ya kusan shuɗewa a subahi ta yi? Zai fi kyau mu kwanta mai bacci ina son gobe in ka dawo daga fada sai na ƙara maka wannan labari. Kafin Nasmira ta gama rufe bakinta, tuni sarki Ram ya zaro takwabinsa daga cikin kufi, jikinsa na karkarwa ya dube ta ce, Na rantse da darajar karagata idan baki ci gaba da bani wannan labarin ba, yanzu nan zan fille miki kai. Kuda jaka sai Nasmira ta murmushi ta ce, Kwantar da hankalinka ya kai mijina yanzu nan zan ci gaba daga inda na tsaya. To lalle dai kam da ya fi gimbiya Nasmirat. Dan da ko ma jarumi yan Najib. Hmm. Da na ɗauko takwabi na mun yi yaƙi ni da ke in baki ƙara sama na wannan labarin ba. Kawai sai Nasmira ta kamo kan sarki Ram ta ɗora shi akan cinyarta tana mun shafa gashin kansa ta ci gaba da labarin tana mun cewa. Bayan jarumai Zelet ta zauna a kan wannan kujera wacce Rima Jamnas ya sa aka kawo mata. Sai ta dube shi fuskar ta a murtuke babu Anuri ta ce. Waye kai har da za ka ja da sarkina. Sada Yarima Jamnas ya ji wannan tambaya sai ya murmushi ce, Sunana Yarima Jamnas ɗaga sarki Joseph na birnin rom Kamar yadda sarkinku ya zo nan birnin don aiwatar da harkokin kasuwanci, ni ma abin da ya kawo ni kenan ki koma ki gaya masa cewa ban zo garin nan ba don neman riba ba sai don taimakon talakawa idan saboda kuɗi ne har abada ba zan yi kasuwanci ba saboda mahaifina ya tara mini dukiyar da bayan bayana ma ba za su yi talauci ba duk abin da kuka siya don sauke farashinsa ga talakawa ni kuma zan siye shi na sauke kaso tara daga cikin goma na farashinsa na baiwa talakawa kurji wannan batu sai ran hizalat ya ɓaci ta ce kayan abincin da ka ƙara farashin zuwa dirhami hamsin mun ƙara wani dirhami hamsin ɗin kurjaka sai rima jamnas ya bushe da dariya sannan ya da fuska ya ce ni ma na ƙara dinare nan fa suka yi ta ƙare ƙaran farashin babu sassauci tun suna yin abin cikin hankali har suka kai matsayin da su kansu sun san cewa hauka suke yi domin sai da ta kai cewa 'yan kasuwar ma sun fara roƙonsu da su haƙura wani ya janye wani saboda farashin ya wuce gaban tunani. Har rana ta faɗi sosai, gari ya soma duhu, ba su daina ƙara farashin ba, babu wanda ya janye wa ɗan uwansa. Ko da na yi kuma jarumi il najib na gaka, sai na rufe littafin, na ce sai gobe mu ƙarisa, mu ga waye zai janye wa ɗan uwansa.